Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. an gudanar da zaben shugaban kasar saliyo zagaye na biyu wanda aka yi jiya asabar lokacin hutun ista cikin kwanciyar hankali da lumana yan kasar ta saliyo sun yi yunkurin ganin sun kammala wannan zaben da aka faro tun a ranar bakwai ga watan jiya domin ko shugaban kasar na yanzu ns bai kuroma zai sauka daga kan karagar mulki bayan ya kammala wa'adin mulkinsa sa zagaye na biyu masu jefa kuri'a dai suna jefa kuri'a ne ga jam'iyyu biyu da ke fafatawa wato jami'ar apc mai mulkin kasar wadda dr samuel matu wilson kamara ke matakara sai kuma jam'iyyar sierra leone people's party da ke dan takara julius ma'ada bayo wannan dai shine karo na biyu da bayo ya tsaya takara na shugabancin kasan domin a shekarar 2011 ya kara da shugaba mai ci yanzu amma bai yi nasara ba sai dai rahotanni sun bayyana cewa jama'a ba su fito da yawa ba idan aka kwatanta da zaben farko hakan ko ana ganin ba zai rasa nasaba da tsatsauran matakan tsaro da aka ɗauka ba lokacin gudanar da zaben kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana cewa a hana tuki lokacin wannan zaɓe abin da ya sa masu jefa kuri'a takawa daga gidajensu zuwa rumfunan zaɓe sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci a gudanar da bincike na sadidan ko mai zaman kansa a sakamakon mummunar taho gaman da aka yi a bakin iyakan isra'ila da gaza a ranar juma'a wanda ya musabbabi mutuwar falasɗinawa har goma sha biyar kana wasu dubu daya da dari hudu suka samu rauni ciki ko har da dari bakwai da hamsin da harbin bindiga ya wa illa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wani taron gaggawa a ranar juma'a domin tattauna yanayin da yankin na gaza yake ciki sai dai taron bai yanke hukuncin da zai ɗauka ba akan wannan lamari dubban mutane ne dai suka halarci jana'izan waɗanda aka kashe kana falasɗinawan suna zan makoki a jiya asabar dani danon jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya bai halarci zaman wannan taron ba domin ko yana halartar wani bikin da aka saba yi a isra'ila na shekara-shekara na tunawa da ranar da yahudawa suka samu kansu daga hannun misrawa sai dai ya aiki da wata sanarwa a wajen taron inda yake inda yake jaddada cewa isra'ila ta buƙaci a ɗage wannan taron har sai an kammala wannan biki da ake a ƙasar tasu ta isra'ila ma'aikatar tsaron amurka ta gane sojan nan nata da ya mutu a ranar juma'a sakamakon tashin bom a arewacin manbij na ƙasar syria a jiya asabar ne dai aka bayyana sunan wannan dan taliki wato jonathan dumba dan shekaru 36 daga austin a jihar texas an kashe shi ne tare da wani sojan kasar birtaniya yayin da wasu biyar suka samu rauni sakamakon tashin wani bom a ranar alhamis da daddare kamar yadda jami'an amurka suka bayyana wannan harin na manbij tsohon tungan kungiyar is ne dai wanda yanzu haka na aka girke sojojin amurka ya zo kwana ɗaya bayan da shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa zai janye sojojin amurka a wannan wurin nan ba da jimawa ba ya ce za mu fice daga siriya nan ba da jimawa ba don haka wasu masu su ɗauki ɗawainiyar wannan aiki nan ba da jimawa ba mu kan za mu fita in ji trump yana magana ne a lokacin da yake jawabi a ohio sai dai bai fayyace jawabin nasa ba sai dai kuma waje ɗaya wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ce manufar amurka a siriya bai sauya ba domin ko tana nan sai ta fatattaki kungiyar is amurka dai tana da sojoji sama dubu biyu a syria wanda kawo yanzu an kashe 60 daga cikinsu tun lokacin da ta fara yunkurin ragargaza kungiyar is a shekarar hudu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mummunan gobara ta barke a wurin da hukumar abinci ta duniya ke ajiye kayayyakin abinci a yemen a kusa da gefen tekun bahar ahmad da ke birnin hodaida kafan yada labarai mallakan gwamnatin kasar ta yemen ta bayyana cewa gobarar wadda ta fara a jiya asabar ta yi mummunan banna musamman ga kayayyakin aikin jin kai da aka tara a wannan wuri sai dai kawai yanzu ba a gane abin da ya haddasa wannan gobara ba wani jami'in gwamnati ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa gobarar ta lakume manya-manyan rumbunan ajiye abinci guda hudu wanda ke dauke da tarin kayan abinci da ya kai hattan hamsin jami'an kasar ta yemen sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta binciki wannan al'amari haka kuma ko baya ga kayan abinci da aka jibge a cikin waɗannan rumbuna akwai katifu da dai sauran kayayyakin amfanin bani adama da ake rarrabawa bayan allah da yaƙi ya raba su da muhallansu yemen dai ta shiga cikin halin oni yasu ne a lokacin wannan lokacin tun daga cikin shekarar 2015 lokacin da kasar iran take marawa 'yan tawayen shi'a baya yayin da ita kuma kasar saudiya ke goyon bayan rundunar haɗin gwiwa wanda kasashen duniya suka yadda da halarcinsa shi dai wannan gari na hodeida yana da rumbun abinci da kayayyaki da suke na tamkar matsayin wani ruhi ne ga 'yan kasan yemen din labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu sare yana biye da mu a cikin satin da ya gabata, mun kawo muku zaben da aka gudanar ne a jamhuriyar Kamaru kai tsaye, ko da yake ba mu da wadataccen lokacin da za mu iya kawo muku kowane abu a lokacin da ake gudanar da wannan zaben. Wannan yasa domin ba ku cikakken sanin yadda ta kaya muka sake komawa kasar ta Kamaru din Kuma kamar shirin da ya gabata wakilin sashen Hausa a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba shi ne ya muna jagora. To da yake zaben na sanatoci ne, amma a tsari irin na kamaru ba jama'ar gari ne ke zaben sanata ba, kansiloli ne ke da alhakin yin wannan zaben. Wakilin namu Muhammad Awal Garba ya fara tattaunawa ne da ɗaya daga cikin waɗanda suka jefa kuri'a wato kansila. Da ya tattauna da shi shine Alhaji Yahaya Barista wanda yake yankin da ake kikaka a harkar tsaro. Muhammad Awal Garba ya fara tambayarsa ne yadda zaben ta kaya a wannan yankin duk da irin kalubalen tsaro. Na'am eh, a gaskiya Amma garba mun fito mu da ƙwarƙwatar mu ma'anan mu da ƙwarƙwatar mu da gaba da duk wani kansila na ƙasa arewa ko na a wannan dai musamman a ɓangaren da muke gaskiya babu wanda aka bari a baya ai mun yi rige-rige zuwa wajen kada ƙuri'a kuma komai ya tafi daidai komi ya tafi yadda ake so kowa ya kada ƙuri'arsa a yadda yake so a lokacin da yake so kuma an inganta tsaro jami'an tsaro babu kalan da babu an inganta tsaro na farin kaya da ainihin wanda suke sanyi da kayan sarki na kowa da kowa ko ba ma kamsuloli ba mutane da yawa sun halarci filin wannan zaɓen saboda su ganin ma su abubuwan da suke wukana. Ah, ka san ah, ka yi maganin ah, matakan tsaro a jihar arewa nisa kuma daga cikin jihohin da take fama da maharan boko haram wato hakan bai girgiza ku ba domin ku je ku kada ƙuri'ar naku kenan a gaskiya wannan bai ba mu tsoro ba saboda bai ba mu razani ba ko bai razana mu ba saboda muna da kyakkyawan yakini gwamnatin kasar nan ta inganta tsaro ba ma wai lokacin zaɓe ba ƙasar arewa mai nisa gaba ɗaya ko a ƙasar nan gaba ɗaya muna jinjina ma wannan gwamnati ta inganta tsaro ko ta ko ina akwai jami'an tsaro na farin kaya da kuma suke sanye da kayan sarki da da makamai dai iri-iri kuma da security da ainihin yan ƙato da gora wato kaman wato yan komite da vigilance wato suna nan gaskiya kowa yana bakin kokarin su alhamdulillah gaskiya tsaro ya inganta sosai. To kuma a yankin yan awarin ingilishi wanda suke adawa da gwamnatin kasar kamaru nan ma awale ya jiwo muna yadda zaben ta kaya domin ko ya tattauna da alhaji dan asabe wanda ya sa ido ga zaben kuma maman awal garba ya fara tambayan sa ne ko shin zaben ya yi wani kwarjini a yankin. can dai ba a yi zaɓe a ɗan ba zaben da kai a birni ya kai wato birnin buya da kumba a hedkwatan din ja ana ka ce kowa da kowa ya zo yi zaɓe domin saboda na tsoron abin da zai iya faruwa kamar da kashina mm. shi sa aka ba su aka ba wa kowa kudin hanya mm. da ka hamsin hamsin a zo a zauna a yi wannan zaɓe to kuma akwai waɗansu wanda eh, ba na jam'iyyar ɗin mai ci da yanzu wato cpdm wanda a shashin baminda sun zaɓi opposition wato sun zaɓi sds kisa sds ya galaba a can northwest to ya hakan zai sa a ku kwantar da kayar baruku wato ku bi gwamnatin kasar kamaru domin a ci gaba tafiya tare a wannan kam da zai da zai taɓa yiwuwa domin ma duk wani zaɓen da aka yi ko na eh, wannan kamar da wannan da aka yi na majalisar da kama ko kuma da wanda aka yi na wanda za a yi mai zuwa na ƙananan hukumomin duk waɗannan mutane din ka san kamar da ka shina a majalisar da aka yi wancan shekara da yanzu wannan da yake karewa an yi musu magana cewa su kawo wannan magana a kan tebur na shashin ingilishi don a tattauna a kai a game yini za a iya yi suka ki ne to mutanen namu bangaren kuma suka ce to wa'annan majalisa guda biyu ɗin na taɓa da shi eh, national assembly su ba zai taimake su a komai ba saboda haka zaɓen nan baya da wani mahimmanci a wurin su kuma ba za a yi zaɓe ba kuma kamar yin zaɓe da ake yi na ko ina da ko ina idan an zo wato za a yi duk ayyuka birane da shauransu wannan sun ce kam sun lashe takobi suka ce wannan zaɓen ba za a yi ba. yayin da alhaji ɗan asabe na yankin yan awarin english ya ce an dai abin da aka yi musamman akan abin da ke da nasaba da tsaro a zaben amma jigo a cikin jam'iyya mai mulki alhaji ahmadu inusa ya ce zaɓe kan tubari kalla. Eh, wannan zaɓe da aka yi saboda ainihin wannan ƙungiyar da take kula da shuba da ainihin harkokin abin nan zaɓe saboda ana kiranta elekam wanda take ainihin kula da shishiri ainihin ko eh, sungulan zaɓe an sun yi aiki yadda ya kamata sun sa kuma an fitar da kati ko kati da aka fitar na wannan zaɓe saboda kada a samu wani matsala a ce ko an yi maguda bayan haka kuma an zuba ainihin tsaro sojoji wanda a gurin da zaɓe saboda wannan zaɓe shi a cikin mutunci da kuma daraja da kuma tsaro kuma ta shige hakan yin gwamnati ta ɗauki mataki haka kuma elekam ta ɗauki da haka kuma mu ainihin mutanen fati da za mu tafi zaɓe a cikin nutsuwa da daraja haka da ke wannan zaɓe a cikin mutunci. To da yake zaben ba na gama gari ba ne kamar yadda na faɗa tun farko, don haka ba kowa ne yake halartar wurin jefa kuri'a ba. Mohamed Al Garba ya tambayi wani masani harkokin demokuraɗiyyar Kamaru da Najeriya Alhaji Malami Abdulkadir ko me zai ce ya bambanta wannan zaben na sanatoci na Kamaru da na Najeriya? Zaben majalisar dattijai na Najeriya da na Kamaru akwai bambanci. Saboda zaben majalisar dattijai na Najeriya tun zaɓe ake yi tun daga mutane ne suke zaɓar su kamar yadda za su zaɓi shugaban ƙasa haka za su zaɓi 'yan majalisar dattijai saboda haka kaga akwai bambanci saboda haka ba 'yan majalisar ƙananan hukumar kansiloli ne za su zaɓi wayannan ba saboda haka shi yasa yake da bambanci kuma zaɓe ne wanda za a yi tsakanin hukumar zaɓe da talakawa da 'yan takara na nan kuma yanzu kaga an yi zaɓe ba wanda ya san menene yanzu kowa yana jira har an cire wata rana da za a ba da sakamako kuma a ciki kaga na Najeriya gabaki ɗaya da na Amurka gabaki ɗaya 'yan mutane ne suke zaben su kaf saboda mutane zaɓe ne na ne na cikakken iko wannan kuma ha akwai naɗi kaga akwai bambanci ina ɗan majalisa ina naɗi. Yanzu kuma bari mu rufe wannan batun zaɓen da jin shin wayaushe ne za a fitar da sakamakon wannan zaɓen. nan awal ya tambayi ɗaya daga cikin jami'an hukumar zaɓe ne mai kula da walwalan jama'a alhaji zakar muhammadu ga kuma bayanin da ya yi ma'awal ɗin. wannan dai eh, za iya a ce kamar da kake faɗa mun ɗauki duk matakai na yin aikin da yake a matsayinmu na haɗa zaɓe in da kuma eh, eh, irga wato kuriya da kowa ya samu mu tura a wato commission da take na musamman su kuri'an da muka irga in commission national wato komiti wanda take a matsayin na duk Eh, eh, kamaru gaba daya mhm. su ma sun gama aikin su ne za su tura ma eh, conseil constitutionnel wato ita ce kotu da take ba da sakamakon zaɓe to zuwa dai ran lahadi da aka rufe zaɓe suna da kwana goma sha biyar kafin su ba da sakamakon zaɓe to a cikin wannan kwana goma sha biyar in za su ya su zaɓi ranar da ya gan musu domin sun gama aikin su su ba da sakamakon zaɓe amma ba za su sallake kwana goma sha biyar ba. To ba za mu rufe ba sai mun leƙa Najeriya kuma a jihar Kaduna inda aka yi zaben fidda gwani na ƙananan hukumomi sai dai kamar yadda gwamnan jihar Malam Nasir El Rufai ya ba masu zaɓe shawara cewa wanda duk ya ba su kuɗi su amsa amma su yi abin da suke jin ya dace. Wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya tattauna da wasu da suka yi wannan zaɓen ga kuma kaɗan daga cikin waɗanda Isan ya tattauna da su akan wannan zaɓen fidda gwani na ƙananan hukumi musamman a ƙarƙashin jam'iyyar apc a sunana albashir umar Anco shugaban matasan jam'iyyar apc na shiya ta ɗaya a jihar kaduna amma ana magana ina kuɗaɗen da aka dinga raba delegate don su zaɓi wani to ai wannan maganar da gwamna ya shine ya tasiri wallahi ina gaya maka mun samu tabbacin ƙananan hukumomi sun haura goma a cikin ƙananan hukumomi ashirin da uku cewa duk waɗanda suka ba da kuɗin nan daga wanda ya yi na uku sai wanda ya yi na baya daga wanda ya yi na kusa da na ƙarshe sai wanda ya yi na baya mutane sun koma wannan maganar da gwamna yake faɗa duk wanda ya ba da kuɗi su karɓa amma wannan wanda zai taimake su wanda yake tare da al'umma wanda yake kishin na nasu kada su kauce akan wannan don haka a haka aka yi zaɓukan nan a kusa da mafi yawancin ƙananan hukumomi da suke jihar kaduna shi yasa abin ya ba mutane mamaki yanzu mu yanzu gwamna ya rage mana aiki kuma yanzu su talakawa da su dalige sun rage mana aiki ba don komai ba saboda mu dama babban burin mu a ce a cire maganar siyasa kuɗi a ƙasar nan amma nawa nawa aka raba wallahi ina gaya maka akwai ƙaramar hukumar da wani ya raba dubu ɗari uku uku shi ya zo na baya a cikin abin nan ɗin akwai kuma karamar hukumar da wanda ya raba shi ma dubu ɗari uku uku shi ne nan yayi na biyu dama 'yan takarar su biyu ne akwai wata karamar hukuma wanda mace ne ma ta raba kuɗi wala ita ne nan ta zo na uku a zaben a cikin su hudu wai dubu ɗari uku ga kowane mai zaɓe duk delegate ɗaya dubu ɗari uku wanda ina gaya maka akwai wata karamar hukuma da wanda ya ci zaben dubu ɗaya ya raba akwai wanda shi kuma ɗan majalisar da ya zo da dubu miliyan goma dan ya ba mu dalige amma wallahi wanda ya raba dubu ɗaya nan shi ya ci zaɓe. alhamdulillah sunana musa aliyu sarkin yaƙi wadda nike gunduma ƙaura cikin birnin zaria nike rike da matsayin organizing secretary na jam'iyyar apc a gunduma ƙaura ka yi zaben fidda gwanin shugabannin ƙananan hukumomi da aka yi na ƙaramar kumar zaria e babu shakka ina ɗaya daga cikin wanda suka fitar da ɗan takara na jam'iyyar apc matsayin ciyaman na karamar hukuma. Ina labarin hada-hada da aka ce an yi da kuɗaɗe an ce an raba kuɗi daga naira dubu ɗari uku zuwa abin da ya kasa wajen wannan za'an fadda gwani kana cikin delegate karin naka. Eh to babu shakka mu a tsarin siyasan mu idan har an raba dubu ɗari uku ni Musa sarkin yaƙi ban sani ba. abinda na sani mafi yawancin 'yan takarar nan wani ya ba da naira dubu hamsin wani ya ba da naira dubu talatin wani ya ba da naira dubu ɗari wani kuma ya ce abinda duk wane ya bayar ni ma zan iya bayarwa ko in dora a ƙarƙashin haka to kaga mu kuma muna da tsari da wadda duk muka amince muka ce muna yin shi wallahi ba za ka gan mu wajen wani dan takara ba. Amma gaske ne akwai waɗanda a cikin kuku delegates suka samu kashi-kashi na kuɗi a wurin 'yan takarar nan. E babu shakka akwai waɗanda suke jagoran jam'iyyar APC da sukan je nan gidan su yi rantsuwa su tafi nan gidan su yi rantsuwa su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane. Amma kana ganin kuɗin ya yi tasiri wato waɗanda aka ba kuɗi a cikin wanda za su yi zaɓen nan akwai waɗanda ya canza musu ra'ayi suka zaɓi wanda ya biya. Wallahi so soyayya ne ta yi tasiri a zaben karamar hukumar zaria don kuɗin bai tasiri ba amma kuma an karɓi kuɗin an kuma malam nasiru shi ya ce a karbi kuɗaɗe ma a hannun waɗanda suka fito takara su karɓa haƙƙinsu ne to ni suna na lawal musa esko wan kuma na gunduman dambo a zaria lokar gamma to ya aka yi zaben fadda gwanin na zaria tun da muke zaɓe tsakanin ga allah ban taɓa samun zaɓe ingantaccen zaɓe mai kyau da kwamishinan zaɓen na ya gabatar da shi irin wannan ba amma an ce an yawo da kuɗi a wurin zaben an yawo da kuɗi amma a gidajensu kashin a zo wurin zaɓe amma da aka zo wurin zaɓe an zuba jami'an tsaro babu yadda za a yawo da kuɗi a wannan wuri saboda kowa ya je gidan ɗan takara ya karɓo abin da ya karɓo sannan ya zo wurin zaɓe ba a magana a gana da wani ɗan takara a wannan wuri gaske ne ana karbowa kenan yawa karbo kuɗi ba an karbo duk wanda ya ce ma ko eskon da ya ce maka ba a karbo kuɗi gidan wani ba wani ma karbo kuɗi gidan mutum uku ma wato zagayawa ake yi a zaga nan an je an karba a wuce can aje a karba a wuce can aje a karba amma an ce sukan sa a rantse to ya mutum zai iya karbo gurin uku Wani tabbas akwai mu a nan zariyan kamar tabbas kamar da ka faɗa nan akwai dan takara wanda shi an rantse zai iya ba da ɗari in ba a rantse ba zai bada hamsin in ya ci zaɓe zai bada ɗari. An ce akwai mai ma dubu ɗari uku gaske ne a nan Zaria? A a Ko da kila kai baka kai ga wanda ya bada ɗari uku ba ne? A a ai yan takarkaru masu karfi a nan Zaria su hudu ne. Kuma da cikin su wanda ya fi bada kuɗi nawa ya bayar? Shi ya ci zaɓe. To Allah ya kyauta. To wai bada kuɗi domin a zaɓi ɗan takara abu ne da zai kawo a siyasar Najeriya? Wannan da ma sauran mutuwa muke fatan mu duba cikin shirye-shiryen da za mu kawo muku a wani lokaci nan gaba yanzu a wakilan namu musamman na ƙasar kamaru muhammad awal garba da wakilinmu na kaduna isa lawal ikara sai sulaiman abu shi da julie gresham da suka daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Batun shaye-shaye da fadocin miyagun kwayoyi a tsakanin al'ummar Najeriya wani batu ne da yanzu ke ci gaba da jin hankulan hukumomin kasar. Lura da yadda rukunin matasa da magidanta ciki har da mata manya da ƙanana ke tsinduma cikin wannan mummunar ɗabi'a wacce ke lalata rayuwar masu yinta musamman ma matasa. Dangane da haka ne wakilinmu da ke Abuja Hassan Maina kaina ya mana dubi kan girman matsalar ta shaye-shaye a abuja ya kuma aiko mana da wannan rahoto da ya fara da bayanin ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin najeriya wanda da farko ya bayyana sunansa da kuma mukaminsa sunana ahmadu giyade mataimaki na musamman ga shugaban ƙasar najeriya game da miyagun kwayoyi najeriya tana nasara kuma tana ci gaba da yin nasara a ainihin gaskiya wannan aiki din in ba mutum ya haɗa kanshi da abokan aikin shi na ƙasashen waje ba zai yi nasara ba to a nan dai najeriya mun yi nasara mun samu haɗa kanmu da su abokan hulɗarmu saboda su kansu abin ya dame su to amma duk da wannan ƙoƙari da gwamnatin ke cewa tana yi matsalar sha da fatocin miyagun kwayoyi tsakanin matasan najeriya abin ya kai lahaula A nan Abuja mazauna birnin irin su sabo imamu gashiwa sun fara kokawa. Na leka ɗaya daga cikin irin waɗannan unguwanni wato wuse zanfo inda na yake cibis da waɗannan matasa. Sunana baban gida. To kai yanzu misali me yasa kake sai da wannan ƙwayoyin misali? Ba ni da aikin kuma zan tashi ba ni da wani abu da zan yi iyaka ƙwayar ne na sai nake samun abin da zan ci. Kamar misali da me kake sayarwa? ina sai da kodin da roci da yazafon da sauransu a ina kake sarowa ina sarowa ne a maraba nyanya da jabi da warin fa kamar waɗanda irin mutane da suka fi saya a wurinka duka ba wanda ba sa saya kamar misali suwa kamar yaran manya haka da kuma masu eh, da eh? kuma masu mazan mazansu da matansu duka amma ba ku tsoro a kama ku eh sun zo muna ba su wani abu su tafi su rabu da mu suwa kenan kamar yan sanda haka so wannan gwanzu kuna wannan sana'a kan kutse muna sana'a kan matsayi abokina me sunanka sana kabir maman sharif me yasa ka shan waɗannan kun ƙwayoyi rashin aiki da tunani da wasu abubuwa lokacin da aka duba ka gani ka nemi wasu abubuwan aiki da game da gurin gwamnati ba a tallafa maka inda ka je ba wani samun aiki kake yi ba me yasa in jan neman kwaya in sha dan hankali na ma ya kwanta akwai iyaye akwai ganni akwai waye idan ka je ka duba a ganin ka shiga gida sai ga mutane nawa wanda a cikin ku wanda kowa baya wani abin da zai kawo a cikin yanzu misali kai kamar me da me misali yanzu kai kamar me da me kake sha ni yanzu gaskiya ne ina shan kayan nishadi zuwa su kodin su roti Korin nake sha yawwa idan na sha wannan shine wanda zai kwantar min ga bakin cikin ga zuciya na kuma baka tsoron kama ka a to ba na tsoron kama ne saboda idan na zo gurin da nake siye din ma ina ganin ma'aikata daban-daban akan idon su ake cire a bamu to saboda haka kaga bara mu fargaban kuma ma mu cire kuɗin mu siya abokan me sunan ka sunana Yusuf Muhammad kai me ke sha ni ina shan kodin ina shan roci me yasa kake sha gaskiya saboda ya rinka rage mun wasu tunani. Shugaban hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA kanar Muhammad Mustapha Abdullahi ya ce batun miyagun kwayoyin nan fa har yanzu 'yan Najeriya ba su gane wani abu ba. Mutane 'yan Najeriya ba su fahimci illan sha'anin miyagun kwayoyin nan ba tukuna. Ah, kowa da ya san wani watakila yana yi ko an ce wasu a kuma su amma kowa inda ba kan shi ba ne bai damu ba. But abin kamata da farko mu yi kowa ya fahimta. In ba mu yi wannan ba in ba mu tashi mu yi ba ƙasar nan ba ta ba ta kawai. So the first thing is faɗakarwa akwai kankancin faɗakarwa Hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA ta ce ita kam ta daɗe tana faɗakarwa dangane da illolin miyagun kwayoyin, kamar yadda darakta janar na hukumar Dr. Garba Abari ke shaida min. Sati biyu da suka wuce. Wannan hukuma ta wayar da kan al'umma National Orientation Agency da kuma uh, hukumar yaƙi da amfani da kuma sai da miyagun kwayoyi wato NDLEA mun yi wani taron bita a Kano. Bayan wannan taron bita kuma muka zo muka haɗu muka jawo eh, ma'aikata musamman shugabannin ƙananan hukumomi da jihar Kano gaba ɗaya. Da ma'aikatan raya al'umma wanda ake kira da community development officers na local na ƙananan hukumomi a Kano gaba ɗaya. Muka kawo yara daga makarantu sa'annan muka kuma a kira shugabannin eh, addinai malamai da kuma fastoci eh, muka zauna aka yi bayani na jama'a su san illar da tattare da ke tattare da sayarwa da kuma amfani da miyagun kwayoyi. Wannan abin da muka yi a Kano mu a matsayinmu na hukumar wayar da kan jama'a shine kamar a mataki na farko da muka ɗauka na yada wannan da kuma faɗakar da kan al'umma a ƙasa gaba ɗaya. To bayan mun gama da Kano shine muka ba da umarni a ofisoshinmu da suke jihohi gaba ɗaya su ɗauki wannan mataki da muka ɗauka su ma su aiwatar a jihohinsu nan su kai abin zuwa ta ƙananan hukumomi. To abin da abin a yi la'akari da shi a nan shi ne wannan faɗakarwa dole ne a yi shi ta saɓi da yawa. Saɓin farko shi ne a al'umance mu yarda akan cewa muna da bala'i da yake dabar ƙasar nan wanda kuma dole ne a kuma a gwamnatance a tashi a yaƙi da wannan bala'i domin yawancin abubuwan da suke faruwa alabashi sace-sace ne alabashi kisan kai ne alabashi dukan mutane ne domin a je a karɓo fansa faɗace-faɗace ne kashe-kashe ne duk wannan umul ba'isin su shine aiki da mu. miyagun kwayoyi. na tambayi jami'in hukumar yaƙi da sha da fadocin miyagun kwayoyi ahmed ningi ko yaya girman wannan matsala take a halin yanzu? eh to in kace Abuja wato saboda kawai watakila ko kana Abuja ne wannan matsala ce da ta shafi kusan kowace kowane kowane jiha kowane cikin capital din jiha kowane gari yanzu in je za ka ga wannan matsalar ta zama ruwan dare ba a Najeriya ba kuma kadai a gaba ɗaya duniya yanzu kayan shaye-shaye ya zama matsala kusan dai duk masu aikata miyagun laifuka kama daga satar mutane zuwa fashi da makami da dai sauran miyagun laifukan da rundunar 'yan sandan Najeriya ta sha nuna mana za ka iske dukkaninsu suna ta'amali da miyagun kwayoyi kamar yadda su da kansu suke shaida mana. To ko shin akwai alaka tsakanin shan kwaya da aikata laifi? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu. Eh, masana sun daɗe suna nazari da kuma ba da ilmi kan dangantaka da yake tsakanin shan miyagun magunguna da hadalai. laito. abin ya kasance ne akwai abin takaddama ba kusan da yawa nazari da za ka gani a dai sashen mu na masu nazarin zamantakewar jama'a ana ga cewa akwai alaka. Abin da kawai ake Eh, shakka a kai shine wanne ne shin shan kwayan yake kawo laifuffuka ko su kansu laifuffukan ke kawo shan kwaya but babu shakka akwai waɗannan suna hada kusan da yawa zaka ga masu yawan laifuffuka suna shan kwaya masu shan kwaya kuma suna kasancewa yin laifuffuka ba ya fi sauki gare su don kasan shi kwaya shansa yana juya hankalin mutum yana fitar da shi cikin hayacinsa don haka so da yawa za ga wasu sun yi laifuffuka ba ma sun san sun yi ba don haka lalle akwai halaka tsakanin kwaya da shan kwaya da yin laifuffuka. To shin menene makomar yaƙi da shan miyagun kwayoyi zai kasance a Najeriya? mai taimakawa shugaban kasa kan wannan yaki ahmadu giyade ya ce akwai nasara nufin gwamnati shine a tsaye da wannan mummunan bala'i da ke damun najeriya da kuma kasashen duniya gaba daya so ba shakka akwai nasara kuma muna gani insha Allah nan gaba kaɗan za a samu babban labarin da ke zai nuna cewa najeriya tana nasara hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria kar a sha kwaya kwaya ba ta da jama'a. Muna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.